يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana yau litinin muna goma ga watan Ramadan hijira 1446 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi daga Makka zuwa Madina an daidai daidai yau goma a watan uku shekara ta biyar. lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila a cikin garin kano idan ba ku manta ba muna dai cikin suratun isra a jiya mun tsaya kan aya ta 84 ayo za mu ɗora kan aya ta 85 na mai allah ya ce na'am Allah malaukake ce wa na anir ruh suna tambayar ka game da ruhi wato ruhi na ɗan adam na jikinsa ina yake ƙulin ruhu min amri rabbi ka ce masu shi ruhi yana cikin al'amarin ubangiji na sanin ina yake wannan al'amari na Allah ne da ya ban makanshi sani wa tun min al'ilmi illa kalila ba ba ku wani abu na ilimi ba sai kaɗan da abin da aka ba ku na ilimi biye da kuke ganin yawansa in kuka gwama shi da ilimin Allah to ƙalilan kaɗan ne wannan aya malamai sun faɗi sabubban saukarta shi ne kasir ya kawo hadisai guda biyu ɗaya hadisin abdullahi ɗan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda yake cewa sababin saukar ayar wato yahudawa ne suka shuɗa manzo sallallahu alaihi wasallam a madina kenan sai su suka ce masashi ku tambaye shi mana game da ruhi a lokacin annabi ya riƙe abin nan ɗin dabino tsumangiyar dabino ina ɗan dogara ta suna tare da shi abdullahi ɗan masa'ud a daidai wannan lokaci suka yi ma wannan tambaya suka ce ya muhammad maro ya kai muhammad menene ruhi abdullahi dan masauri ya ce fa ma zala an alal asi bai gushe ba yana dogare da wani abin nan din dabino qala sai ce fa zanantu annahu yuha ilai sai ne zaton shiru da annabi bai ce komai ba yana tsekan wannan ya dogara da wannan abin da biyu sai ne zaton wahayi ake masa zuwa can faƙala sai ce wa ya tsalo na ka'anin ruh ƙolin ruhu min amri rabbi amma tun min ilmi illa kalila wannan ruwayar abdullahi ɗan mas'ud kenan wacce take nuna cewa yahudawa ne a madina suka tambayi annabi ba wai tambaya ta tambaya ta izgilanci tambaya ta ƙure so suke su ƙura manzo me zai ce to shi ne aka yi mai wahayi aka ba shi amsa ya ba su abinda amsar abinda suka tambaya wannan ruwari kenan akwai ruwaya ta abdullahi an abbas shi kuma wacce ita kuma abin da yake cewa wato ƙurai shawa ne suka tambayi yahudawa tunda su suna ganin yahudawa an sauka masu da wani littafi suna da wani abu na ilimi suka tambaye shi cewa wato me za ku ce game da wannan mutumin me za ku gaya mana na wani abu wanda za mu yi mai tambaya su mushirikai na ƙuraishawa su suka tambaye yahudu kenan kaga magana ta zama a makka kenan waƙalu sai suka ce saluhu anin ruh ku tambaye shi game da ruhi mana Aluhu, an kuwa shikenan quraisha suka tambayi manzo sai Allah fa anzalat sai wannan aya ta sauka wa yas'alunaka an ruh qul ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila qalu sai suka ce wato utina ilman kasira sun shawa da suka yahudu suka raɗa masu wannan suka tambayi annabi aka saukan mai da amsa cewa ba wanda ya san al'amarin ruhi ina yake sai Allah wanda suka ji wannan sai suka ce mun ce maku mu an ba mu ilimi mai yawa wa utina taurat an ba mu taura man utiya taurata faqad utiya khairan kaseera ai duk wanda aka ba a taura to an ba shi ilimi mai yawa ƙala nan ma sai ya ce wa an sai Allah maɗaukaki ya saukar da ƙullau kanal bahru midadan li kalimatu rabbi la bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ina bi mislihi madada wannan aya ta tara cikin surul kafi wanda za mu kai kanta kila insha Allah to sai aka saukar da ita ma'ana amsar su kila tsammani suke annabi zai ce ga inda ruhi yake sai ya ce Allah ne ya san inda ruhi yake sai yahuda suka gaya ma ƙurashawa mun gaya muku an ba mu ilimi ma'ana suna so su ce annabin naku bai san abubuwa ba mu an ba mu ilimi mai yawa to dalilin wannan sai aka saukar da waccan aya cewa ka ce masu laukanal bahru midadan kalimatu rabbi da teku gabaki ɗayanta za ta zama tawada game da kalmomin Allah ai ta rubuta sun lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi to tekun ruwan tekun zai ƙare kalmomin ubangiji na ba su ƙare ba walau ji ina bi mislihi madada da ma za a zo da wasu tekunan kwatankwacinsa duka a matsayin tawada to za a yi ta rubutawa su ƙare kalmomin Allah na nan ana ana so a gaya ma ilimin Allah ba kaɗan ba ne Allah shi ya san abin da ya sani duk abin da ka ga an bayan na ilimi ga mai ilimi an ɗan tsakuro ne an shi amma ba wai yana da wani abu na masaniyar da har zai ɗaga kai ya ce shi ya san wani abu ba a nan wurin muka koma ƙisar a khadir alaihi salam tafiyarsu da suke da Musa salam lokacin da suka tafi suka shiga jirgi suna cikin tafiya sai tsuntsu ya zo ya sauka a gabar jirgin nasu ya rika sa bakin shi yana shan ruwan teku yana ɗan tsoma baki yana sha da ya gama sha da wannan wato bakinsa irin na tsuntsu saboda haka sai a lokacin faƙali ya ce ya musa shi khidir alaihi salam sai ce ya musa ma ma wato ma ilmi wa ilmuka wa ilmul khala'iq fi ilmi Allah illa kama akhadha hadha al-usfur min hadha al-bahr yace ya musa ka sani da abinda Allah ya baka na ilimi da ilimin da Allah ya ban da ma duk ilimin halittu gabaki daya in aka hada su to abinda yake dangane da ilimin Allah kamar abin da tsuntsunan ne ya tsotsa na ruwan tekun nan idan ya rage wani abu na tekun ko kuma za a ga mai aka ɗiba to abin da Allah ya ba mu na ilimi da ni da kai da sauran halittu to kamar abin da tsuntsunan ne ya ɗiba a tekun nan don gane da ilimin Allah wannan ibn kasir ya kawo don ya fassara mana wa ma'ucicin min ilimi ilmi la qalila duk ilimin yau da ake gani na fasaha nan da kimiyya da ƙere-ƙeren nan da gano abubuwa duk ilimi ne Allah ya bayar amma in aka gwama shi da ilimin Allah aka ce da teku duk za su ƙare ruwan tawa da su wata ayar aka ce bishiyoyin duniya duk su zama alƙalami ai ta rubutawa wannan kalmomin Allah ba za su ƙare ba ashe kun ga ilimin Allah wanda duk yake so ya san Allah to sai yana karanta irin wannan ayoyin Allah shine Allah da sifofin da ya siffanta da su daga cikin siffanta siffansa siffan ilimi Allah shi masani ne alimun ne sunansa ne sannan kuma siffarsa ce ba ilimi irin naka irin namu ba wanda yake da iyaka yana da limitation ne ka sani iya ɗan abin da aka tsakura aka ka shi ka sani amma Allah iliminsa ya dame komai ya shafe komai wannan ilimi kenan haka jinsa yake haka kuma wato ganinsa yake haka ƙudurarsa take haka iradarsa duk wannan sifofi na Allah in ka san su ka jingina ma Allah su yadda suke to shine za ka san Allah kuma za ka ji tsoron Allah Allah Ubangiji ka ba mu ikon sanin Allah ka ba mu ikon bin dokokinsa Allah ka sa mu dace

a waccan aya da nake an sami ruwayoyi biyu na sababin saukar aya hadisi abdullahi dan mas'ud ya ce a madina yahudawa suka tambayi manzo shi kuma abdullahi dan abbas ya ce quraishawa ne suka tambayi yahudawa kaga idan ka ce wato madina a nan yahudi suke a makka babu yahudawa to kenan aya a ina aya ta sauka a makka ko a madina ita suratul isra'i ɗayan ta makiya ce shi ne ibn kasir a nan ya kawo maganganu ya ce wani lokacin ya yi aya ta sauka sau biyu kamar yadda suratul fatiha ta sauka a makka kuma ta sauka a madina nan ita ma wannan ayar wasu ka ce ta yi ta sauka a makka waccan tambaya da ƙwarai shawa suka yi mai yahudu cewa Yahudawa suka ce ku je ku tambaye game da ruhi kuma da aka dawo madina yahuda suka sake mu manzo ba tambaya ce ta wasu imani ba a so suke su kura manzo to dangane da shi ruhi ɗan uwa ba wanda ya san inda ruhi yake sai Allah kai kana da ruhi ina da ruhi to idan akwai wata halitta da Allah ya ma ɗan adam tana jikinsa bai iya cewa ga inda take masu bincike suna ta yi falasifa suna su ce rai a kwakwalwa yake ruhi wasu ce a zuciya ki ana ta dai bincike har yau ba wanda zai iya ga ta mai inda rai yake sai allah da yi shi an tambaye shi ina yake ya ce ilimin al'amarin ruhi yana ga Allah to har yau ka tsaya a nan masu bincike su daina wahalar da kansu ba wanda ya san inda rai yake sai Allah a ƙwaƙwalwa yake a zuciya yake a ina yake a cikin jiki yana nan tare da kai kai baka iya sani ba to dan me yasa abubuwa na gaibi in an gaya maka za ka inkarin su ga wani abu a jikinka Allah ya ɓoye shi ba wanda ya san inda yake sai shi to don me an ce ma akwai Allah za ka inkarin samuwar shi akwai wuta akwai aljanna akwai za a yi tashin kyama za a yi kaza za a yi kaza na gaibi duk an gaya mana idan dai har rai baka iya sanin inda ranka yake ba masu bincike na yau sai dai su ta shaki faɗi su ta bincike na jin haka ne ko ba haka ba a duba mutum idan ajali ya zo mai aka kai shi ɗakin nan da ake an shiga ba a cika fita ba sosai ko a ga ran yana ta harbawa na'urar za ta ta nuna yana harbawa amma da ina yake ya a zuci ne a ƙwaƙwalwa ne na'urar da za ta nuna garin yana harbawa har ma su iya ganewa kila saura kaza ya gama harbawan shikenan ka mutu amma dai a gane ga inda yake takamaimai haƙiƙa ne wallahi ba wanda ya sani sai Allah kuma mun ga ashe kenan duk yadda ilimin ɗan adam ya kai don aka gwada shi da ilimin Allah ba komai ba ne duk yadda kimiyya nan yau ta kai da fasaha da bincike da ƙere-ƙere wallahi game da ilimin Allah ba komai ba ne ba shi kaga Allah za mu ji tsoro wanda yake shi ke da ilimi ba irin nashi ko wasu da ya ɗan tsakura masu ilimin kasan yau wasu kafiran duniyan nan suna burge su saboda ilimin da Allah ya ba su da fasahar da ya ba su sai ka ga kamar masu suke su bauta masu ya su manta da wanda ya ba su ilimin shine Allah yadda suke girmama su ba su girmama Allah mahalicci wannan ilimin in dai ka ji ayan da muka karanto ruwan teku kakka bai zama tawada bishiyin duniya nan su zama alƙalami a ta rubuta ilimin Allah ba zai kare ba su wannan tawadar za ta kare tekun za ta kare ire-irenta guda bakwai duka za su kare alƙaluman za su kare ilimin Allah na nan kuma wannan ilimin shi kamata ka ji tsoro in ji tsoro su ya kamata ya zama cewa kullum wato muna tunanin Allah muna tunanin girmansa muna jin tsoronsa muna bin dokokinsa wani duk mai ilimi da Allah zai bashi Allah ya bashi ilimin ne gwargwadon abin da ya bashi ka girmama shi gwargwadon ilimin da Allah ya bashi amma bai da ilimi irin na ubangiji sannan a cikin wannan aya za mu hango cewa tambaya kullum ka daina tambaya ta kuri ko tambaya ta izgilanci in ka zo za ka yi tambaya a babin ilimi ka buɗe zuciyarka ka yi tambaya don amfani ka yi tambayi abin da zai amfane ka kar ka tambayi yanzu har ka mutu in ka jahilci ina rai yake me zai cutar da kai dan ba za a tambayi ka gobe kiyama ka san inda ranka yake ka san inda ruhi yake ba za a tambaye ka ba akwai abubuwan da za a tambaye ka ta su ya kamata ka mai da hankali ka sani amma tambayoyi irin waɗannan ababa wanda suke sanin su ba wajibi ba ne su kuma ba laifi ba ne, to mutum kare irin waɗannan tambayoyin sannan san cewa shi alƙur'anin nan wato ba ƙaramin abin nan ba ne wanda shi ne, nan gaba aya ta gaba da mala ya karanta mana ko ce, wala in shi ina nan ne ka karanta ko wala in shi ina haban lanazhabanna billazi auhayna ilaika. Allah ya ce lallai idan mun so sai mu tafiyar da abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka sun la dole ka bihe alaina wakila sannan ba za ka sami wani wakili a kanmu da zai tsare ba ya hana tafi da shi ƙur'anin ya zama wakili a gare ka da zai tsaya maka ba za ka samu ba illa rahmatan min rabbi sai dai rahama daga ubangijinka da Allah ya yi maka inna fadlahu kana alayka kabira lallai falalar shi ubangijinka a kanka ta kasance mai girma shine ba annabi ƙur'ani nan manzo sallallahu sallam ake gaya masa nema da Allah ya masa ta falala da ya masa wato na bashi alƙur'ani wanda ita ce mu'jizar da babu irinta mu'jizar da Allah ya ba manzo ta fi dukkan mu'jizojin da aka ba annabawa eh annabi Musa mun ga mu'jizar da aka ba shi sanda ya sake ta ta zama macijiya ko hammatarsa ya ɗaga ta riƙa haske kamar tocilai annabi isa ya tada matattu duk mu'jizozi da aka ba annabawa mu'jizar ƙur'ani ta dama su tashin domin su mu'jiza ce da ta yi aiki a iya lokacinta ta gama amma mu'jiza ta alƙur'ani tana nan har tashin ƙyama har yau ƙur'ani da aka ba manzo shi ba wanda ya sai zo da kwatankwacinsa Wa annabi ake goranta ma cewa da mun so sai mu tafi da abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka annabi sai ya manta sai ya zama ƙur'anin ya tafi sai zama ina sannan Allah ya ce da kuma za mu yi hakan sun malati jido laka bihi alaina wakila ba za ka sami wani wakili a kanmu da zai hana mu ba sadda za a tafi da ƙur'ani wani ya zo ya ce a'a mu za mu tsire manzo shi a'a Allah ya so kama manzo Qur'ani yace sanu qur'uka fala tansa za mu karantar da kai shi ko ba za ka manta ba wannan ni'ima ce da Allah ya ma manzon sa shi yasa sai Allah ce illa rahmatan min rabbi idan shi Qur'ani rahama ce daga ubangijin ka da ya maka ya baka Qur'ani ya zama gagara ba ba wani da ya zo da kwatankwacin sa ni Allah ya ce inna fadlahu kana alayka kabira lalle wato falalar Allah da ya a kansa shi manzo falala ce wacce ya a kanka wacce take mai girma da aka ba shi ƙur'ani mai Allah ya ce نعم na'am Allah ya ce ƙulla inittama'atil insu wal jinnu ka ce da mutane da aljanu za su taru za su haɗu ala an yi a tubi misli hazal ƙur'an a kan su zo da kwatankwacin wannan ƙur'anin la ya tuna bi mislihi ba za su iya zuwa da kwatankwacinsa ba ko kamansa walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashinsu su zai taimaka ma sashi ba za su iya ba Na nan ƙalubale ne aka fara yi da ƙur'anin kacokan cewa duk duniya da za su taru ba mutane kaɗai ba hada aljanu sannan sashi ya rika taimaka ma sashi eh kamar zamanin nan na yau na na'urori da kimiyya da meye duk ai ta yi don a zo da ƙur'ani kamar yadda yake Allah ya ce ba za a iya ba ko da sashi yana taimaka ma sashi aljanu su kawo ɗauki mutane su kawo eh wannan fasaha ta zamanin duk ai ta yi a zo da kwatankwacin ƙur'ani babu wannan dangane da ƙur'anin gaba ɗaya kenan wannan cikin sulhu isra'i a can cikin suratu hud aya ta sha uku allah cewa ya am ya ƙulu naftara ulfatu da ashari suwarin mislihi muftarayatin wada umani sadatun min dunihi in kuntum sadiqin min dunillahi in kuntum sadiqin haka allah ya ce ya ce am ya ƙulu naftara wai ko suna cewa ka ƙirƙire shi ne kai ka ƙirƙire ƙur'anin idan ƙirƙiraye to kuma ƙulka ce fa'atu bi ashir suwari isli ku je ku zo da kwatankwacin sura goma kwatankwacin ƙur'anin kaga an rage ko maimakon surori ɗari da wani abu to yanzu a kawo sura guda goma kawai kwatankwacinsa muftarayatin ta ƙarya da za ku ƙirƙira wacce za ta kama da shi wato Allah maɗaukaki yana ƙalubalanta suke nan. sannan ya ce wadda umarni sadatun min dunillah ku kirari duk wanda kuke da ikon kira ya zo ya taimaka maku ba Allah ba in kuntum sadiqina in ku kasance ku masu gaskiya ne za ku iya zuwa da kwatankwacin ƙwar'ani to ku zo da sura nawa sura goma bayan nan a cikin suratu yunus aka sake masa ta haddi na ƙarshe eh ƙalubalanta challenges na ƙarshe Allah ya ce am ya ƙulu naftara ƙulfatu bi suratin mislihi ko wada un manisadatun min min duni lahi in kuntum sadiqin ita ma kamar waccan Allah ya ce wai kuna cewa shi ya ƙirƙiri ƙur'ani to inda ya ƙirƙiran kuma kun iya magana wannan larabawa ake kalubalanta da suke cewa su ma za su iya zuwa da kamashi ya zai su haɗu su ce ai annabi zuwa yake a gaya mai ya fito ya faɗi ce to su ma zai su faɗi su fito ba irin abin da ba su ba da surori na ƙarya ko malfilu malfilu amma a dara ka malfilu laha uzunainu wane ne haka da kaji kai ma za ka ta dariya ka san ba ƙur'ani ba ne to irin waɗannan duk sun tsatsara zamanin manzo ba su iya ba su ma za su yi ƙur'ani da an fara karanta sai a ji shirme ne ba magana ba ce irin ta Allah subhanahu wa ta'ala aka ce to su ma su zo da sura ɗaya suratin misli sura ɗaya kun ko sura ɗaya ya kama ƙulhu Allah wal asri inna ɗaina duka aya uku su je su kawo kamata kuna ganewa Allah ya ce in dai da gaske ne ku je ku kawo amma sun iya har suka gan ba su taɓa iya kawo da tsura ɗayan ba haka har yau har gobe kafirai na dacen da na yanzu duk sun yi yadda za su su hargitsa ƙur'ani da suka kasa kawo kamar shi su saƙala wani abu ciki wallahi ba su iya ba Allah ya tsare shi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun tana nan tana aiki sai kaga alaramma malam bai je makarantar larabci ba kawai ƙura'ani ya zauna ya karanta ya haddace ba wai hadda a'a ya haddace baƙaƙen da wasulansu duk da wasali inda yake ya haddace wasali shi yasa ana darasu da ka canza wasali sai ce a'a gyara can da ka ƙara haraji sai a ce share wancan harafin babu shi alaran makina gangaras eh Allah ya ba shi ya haddace kakkab ƙur'ani yana kan shi yanzu ga shi nan shi nan yaran da suke mana sallah a yaro ɗan ƙaramiya da ci ƙur'ani yana ta karanta shi kamar fatiha ba horiya ce ta ubangiji ba to yasa sun rasa yadda za su shi yasa sai dai su koma su ta ƙulle-ƙulle ma musulunci da musulmi ko a ɗau ƙur'anin a je a saka cikin takalmi a ƙere takalmi wai don a taka shi ko a je a sa shi inda za a wulaƙanta shi duk wannan ba zai hana ƙur'ani na nan ƙirazan cikin musulmi in ma kun kashe wasu to wani wasu na nan za a haifa haka duniya take shi yasa shi qur'ani fada da shi yan uwa fada da Allah ne dan zancen Allah ne sifar Allah ce shi yasa qur'ani mai girma mu girmama shi yan uwa ne Allah ya ce wa laqad sarrafna na'am Allah ya ce wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al min kulli masal haƙiƙa mun sarrafa ma mutane a cikin wannan alqur'ani na dukkan misalai da zai sa su fahimci shi qur'ani tasriful ayat nan ana nufin da tasrifi na alqur'ani shine a kawo misalai iri daban-daban a cikin alqur'ani misalai wani biyan a kawo maka isa ta wani annabi da mutanensa gwagwarmai da ya sha wani bin a kawo maka hukunce-hukunce a ji an ce ma hukuncin saki hukuncin hukuncin idda hukuncin hukuncin hukuncin haji hukunce-hukuncen aji duk a kawo maka wani lokacin kuma a kawo maka gargaɗi da tsoratarwa kaga kamar ga wuta nan gabanka wani lokaci a kawo maka bushara aljanna da abin da ke cikinta da daɗi da lagwada da komai wannan shine tasrif da Allah ya yi a cikin alkur'ani wannan na kowane misali iri daban-daban wani bin a misalai da a kusanto maka da abin kaga kamar gashi nan amma Allah ya ce fa aba aksarun nasi illa kufura mafi yawan yawan mutane duk suka ki gane waɗannan misalai sai kafirci kawai dai da ƙur'ani za a karanta masu sai ka ga ba sa sauraro ba sa fahimta yanzu ku dubi kafiran duniya wanda Allah ya ba su duniyan nan ji na kunne ba irin wanda ba su da shi kwakwalwa ta gane abubuwa na duniyan nan babu irin wanda ba su da shi kwakwalwar da basira amma na su gane Allah ta hanyar a san Allah ya imani da shi ba su gane ba tare da dai da aka sarrafa bayanai duniyan nan kana ganin ta saman nan kasan da mai ita kasan nan da mai ita iskan nan da ake sako mana muke sha da mai ita ranan nan duk waɗannan abuwa ba ne suke tabbatar mana da samuwar Allah kuma ƙur'ani yana ta magana kan sammai ƙasai ko da yadda yake jijjuya al'amura sai dan ka san Allah amma sai ka ga ba su gane ba su ji tafiya ta haɗa ka da su ka gansu ba ruwansu ko kaɗan waye da zai sa su san Allah sai ka ga babu duk wani abu da za ka sha kansu su gane ina saboda me watakila an sa musu waƙar kamar yadda za mu ji a nan gaba Allah ka tsare mu da kafirci yasa an ka ganka kan daidai gode ma Allah ɗan uwa saboda ƙur'ani an yi bayanin komai na hujja an bayyana komai wato hujjoji bayyana nu, amma ina su kam kafirai Allah ya ce fa'aba suka ƙi su ya gane su bi aksaran nasi mafi yawan mutane ya sa kullum muke ce Allah samu cikin yan kaɗan domin ga yan ce aksaran nasi kuma kai ma za ka ga haka muna maimaita ka dubi duniya da take mafi yawan in za ka kalli duniya ka kalli wanda suke cikinta to kai ma kila ba za ka imani ba don mafi yawanta wannan aya ce a kansu eh Allah ya ce fa ba aksaran nasi illa kufura mafi yawa yawan mutane sun suka ƙi su imani juhudan lil haƙi wa raddan lil sawabi suna masu musun gaskiya kuma suna masu mai da gaskiyar da ya kamata ke da ita wato abin da yake na daidai mai Allah ya ce Mm. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا نعم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا نعم أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا نعم الله ملوك كيتي وقالوا سكتي لن نؤمن لك بازام إيماني دكيبة حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا har sai ka ɓuɓɓugo mana da ruwa daga ƙasa mu gan shi yana ɓuɓɓuga ga idanun nan muna gani ɗaya kenan auta kuna laka jannatin min nakhilin wa inabin ko kuma ya kasance kana da wata gona ta dabinai da inabi fatufajjar anhara khilalaha sannan ka samar da ƙoramai na ruwa tsakankanin gonakin wato ruwa can canal-canal kenan wato wanda suke suna gudana suna kwaranya suke ɗan sama a kama za'amta ko kuma ka rikito mana da sama kamar yadda kake riyawa wato alaina E, kama za amta alaina kisfa kama yadda kake riya wai za ka iya ɓangaro da sama ko sama za ta faɗo a kanmu to shi ma ko kai hakan auta a ce billahi wal mala'ikati ƙadila ko kuma ka zo mana da Allah da mala'iku wato fuska da fuska ƙabilan ga mu su ido da ido au ya kuna laka baitun min zukhrifin ko kuma ya zan kana da wani gida na zinari autar kafin sama ko kuma ka tattaka ɗarab-ɗarab kai sama mu gani walan nu'mina liruqiyyaka ba za mu taɓa imani da hawan ka zuwa sama ba hatta tunzila alaina kitaban na har sai ka so kan mana da littafi wanda za mu gan shi gashi muna karantawa ul ka ce masu subhana rabbi Sarki ya tabbata ga Ubangiji ubangijina hal kuntu illa basharan rasula ni ba kowa ba ne face mutum ne sai dai ko manzo wannan kafirai na makka kenan ko suke ma'annabi suke kalubalanta shi wai da wasu mu'ujizoji da wasu ayoyi suke so a saukar masu da ji kun san wannan mai irin wannan tambaya ba tambaya ce wacce in ma an mashin zai imani ba kuma tun a bayan mun wannan karatun ko cewa me ya hana sun shawa da suke ta annabi wannan ta'addanci da izgilanci ne yasa ba a masa abin da suke nema ba saboda kawai in an yi za su kafirce kuma in sun kafirce za a yi mai za a halaka su kuma rahama ta ubangiji wato ga al'umman manzo sai ya zama ba a amsa masu ba don allah ba zai iya ba wannan majalisi da suka taru wannan kafirai ɗin da Allah ya san cewa abin da suka roƙa in an masu za su yi imani to da Allah ya amsa masu sai dai Allah ya sani a iliminsa wato na fil azal ya san cewa abin da suke neman nan ba za su yi imani ba ko da an masu saboda haka wato ainihin wakilalin rasulillah in shi ta ɗainahun masu alu aka ce manzo in kana so mu ba su abin da duk roƙan nan mu amsa fa in kafaru azabtahum azabtuhum wato azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin in ko na ba su abin da suka tambayan suka ƙaryata to zan masu azaba da ba a taɓa wani ita ba a duniyan nan wa in shi ta Wato tofuci hajji alaihim babu taubacin rahma in ka so ya rasulullah mu buɗe masu ƙofar tuba da rahama faƙali sai annabi ce bal tuftahu alaihim babu taubacin rahma abin da na zaɓa a buɗe masu ƙofar tuba da ƙofar rahama kamar yadda ya gabata wato ainihin hadisin abdullahi ɗan abbas da hadisin zubairu ibn al-awwam wato ainihin can da cikin wannan sura ɗin aya hamsin da tara mun karanta ƙarƙashin wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalu ba abin da ya hana maaika da ayoyi sune wannan mu'jizoji da suka tambaya sai idan na farko da suka tambayan ai sun ƙaryata ko sai aka buga mani misali da samudawa wa ce na samudan na kata mubsiratan wa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa samudawa suka ce a ba su aya suka kalli dutse suka ce in gaske ne kai annabin Allah ne kai addu'a taguwa ta fito daga cikin shi sai ga taguwa ta da ta fito lafiyayya daga cikin dutse da kuma ka ce to za ta sha ruwa ta na ku daban ba za ku haɗa ba kuma kar ku taɓa ta ko duk suka yi wani abin da aka hana su kaga suka ta ko ko mu su imanin ba to su ma ƙurai shawa wannan ne ya hana shi yasa wato a wata ayar Allah madaukaki ya ce wa ƙalu ma li rasuli ya kula ta'ama wa yamshi fil aswaq kace wani irin manzo ne wannan yana cin abinci kuma yana tafiya cikin kasuwa shi ma yana tafiya laula unzila ilaihi malakun wa yakuna ma'ahu nadhir ina ma a ce an saukan masa da wani mala'ika ya zama bodyguard shi. yana tafiya tare da shi yana gargadi ga mala'ika bayan shi aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko kuma wata taska a mashi wata taska ga tanan ta zinari kawai a ganta daga sama aje wannan duk ba izgilanci bane ko kuma wata gona ga tanan ta kayan lambu kawai mu gani kun san makka da take ko gari ne busasshe duwatsu ne manya-manya gingin gingin ba inda za a shuka balle a yi lambu da suke ta gaske ne duk a kwaran yadda duwatsun nan sannan wurin ya zama lambu a ganshi da wata gona ga shi nan yana ci wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura azzalimai kafirai suke ce wanda suka yi imani ba kowa kuke bi ba ba ce wani mutum da aka yi masihiri Allah ya ce unzur kaifa darabu lakal amsala wa dallu fala yastadi'una sabila kai ta buga maka misalai iri-iri su ce maka majanuni su ce maka boka su ce ba abin da ba su yi ba تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ta تجري من تحت الأنهار wato Allah albarkatansa sun yawaita in ya ga dama sai ya sanya maka mafi alkhairin abin da suka ce ba gona ce ta duniya ba ta an baka lambu a duniyan nan ka gama samun jin daɗin an tafi an shiga wuta ina lambu ba shi ko annabi aljanna zai bashi aljanna wacce take lambunta dawwamamme ne shine Allah ya ce zai baka abin da yafi wannan alkhairi na wato aljanna wacce koramai suke gudana ta ta min tatal anharu wa Allah laka qusura kuma zai sanya maka benaye da gidaje cikin aljannan nan wal kadzabu sa'a kawai dai su sun karyata da tashin kiyama ne wata da na liman kazzaba bis sa'ati sa'ira wanda suka karyata tashin kiyama Allah ya ce mun tanadan masu ta sa'ir wuta ce mai ci balbal kaga waɗannan ayoyin uwa muka kalle su duka wancan izgilanci da suka yi ma annabi suka nemi ya zo masu da abubuwa wajen biyar ko shida daban-daban din na izgilanci to kowane Allah na iya zuwa da su gaba ɗayansu amma me ya hana a yi wato ba abin da ya hana sai wata aya can da ibn kasir ya ƙaro mana cikin surat yunus Allah ya ce innal ladhina haƙar alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'adhum kullu ayatin hatta ya rawar al-alim haka Allah ya ce yace lallai waɗannan da kalmar azaba ta tabbata a kansu haqqat alaihim kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu ba Allah ya rantse ba zai cika jahannama ga wasu duk kalmar ta hau kansu saboda haka la ba za su imani ba ko me za a kawo na aya a yanzu da abubuwan da suke faruwa na fasahar kimiyyar nan yau ba ayi ba ne ne da za su saka yadda da Allah na sha gaya mana aya da aka ce ƙasa za ta magana kowa abin da ya yake magana ta faɗi za ka yi ta mamaki ko su sahabai duk suka fahimta suka yi imani zamanin su ba wannan kyamarar ba wannan eh, duk babu su amma suka yadda ƙasa za ce bayani to mu koyo ga suna a gabanmu duk abin da kake yi ana ana recording har ma da na'urorin da ba an kafa irin waɗannan ba ko ka dauki jirgin sama a ce an yi wata na'ura makala mai in yi ƙone ita na'urar ba za ta ƙone ba kuma za ta ɗauki bayanan duk abin da ya ba shi haɗarin to wanda ɗan adam ne fa aka bani ilimi to sai Allah ne shi kuma ba zai han abin da bayansu suke ba addini da suke ƙasar da shi to shi ne ainihin aka ce irin waɗannan ba za su imani ba walau ja'adhum kullu ayat kowace irin aya ta mu'ujiza da za ta zo musu wacce take za ta sa imani da Allah in ma ta zo masu ba za su imanin ba Allah ya ce hatta ya rawar azabal alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi ta gobe kyama kin ranar indillanci ranar da za a ga wuta su ce a dawo da su duniya za su canza za su gyara a ce ina ba komawa an zo kenan in ma an dawo da kuɗin abin da kuka yi shi za ku ƙara yi ya jama'a wanga ayyunan muka kalle su izgilanci ashe ba yau kafirai suka fara shi ba wanda ake har yanzu suna nan suna yi kashi suna mu musulmi izgilanci ku yi kaza ku yi kaza mana yanzu akwai wanda suke ganin fasaha da kimiyya da take hannun kafiran duniya yau sai su ga kamar kafirci ne ke ba da fasaha da kimiyyar shi musulmi kuma kamar musulunci ne ya takura shi hana shi duk waɗannan abubuwa na duniya Allah ya ba kafirai ya ba muminai sai dai in su muminan ba su ta suka bincike ba musulmi ba su bincike ba amma duka ba su ne mizani na Allah yana son bayi ya ba su duniya ba dan da haka ne da ba a ba kafirai ba shi yasa kun ga wancan izgilanci da suke ma manzo cewa wato ainihin wai ba za su taba imani da shi ba sai ya zama cewa ya zo da ruwa gashi nan yana kwaranya a ban ƙasa wani ido kenan ya rika bubuga a maka kwa sai da maka take duwatsu ne ko kuma a'a wai ka zo da wata gona makka yadda take a ga annabi na da lambu da binai da inabi kamar da madina take kenan eh sannan kuma cikin gonakin dai a fitar da canal canal na ruwa ya ta kwarara eh matsayin wato ainihin anhar kenan sannan suka ce ko kuma ma sama ta rikito wai annabi na ce masu in sun kaza sun kaza za a yi tashin kiyama sama za ta to wannan abin kafin tashin kiyama a yi masu yanzu ku dubi haƙuri irin na ubangiji shi za a iya masu ma Allah ya kyale su sannan ko kuma cewa wato ubangijin kama ya zo da mala'iku sahu sahu bin mu gansu ga mu ga su Ka zai akwai izgilancin da ya wuce wannan babu amma yanzu ma ana makamantansu za ka ga kafirai sai su ta nuna kamar wato ainihin abin da su suke da shi na wannan kimiyya da fasahan musulmi da ba su da shi saboda musulunci ne ya hana su wa ‘yan uwa musamman matasa ku hattara duk kimiyyar da za ka koya da fasaha karka yadda ta raba ka da imani kuma kada wani abu na duniyan nan da ƙawarta da waye ya ɗauke ka ka je ka rika ganin kamar masu itan su Allah ke so kuma su ne daidai babu abin da ya fi imani arziki na imani yan uwa a duba suka ce kowa ya zama yana da gida na zinari to ce duniya kuma annabi dan gatan Allah ya muka karanta cewa ƙasa shi za ta fara tsagewa al'umma sama su za a fara mahisabi shi za a fara buɗe ƙofa aljanna ya shiga to mene na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya kwanta kan tabarma irin tamu ta da duk ta alama haƙurƙurin shi nan ko ta ce ya rasulallah me zai hana ka roƙa mana abin da mutanen farisa da na ruhu suke da shi na duniya annabi ya tashi gyara zama ya ce zo nan duniya tasu da suke ci za su cinye rabansu na duniya shi kuke kallo ba ku kallon lahira me ce ce duniya ka kaddara duk an baka ita daɗinta kana nan mutuwa za ta zo ta datse ka tsufa zai zo ya datse ka to yana daɗi duk abin da za ka bashi ɗan uwa wannan ba tsoraren daɗi ba ne shi sa aljanna ake kiranta khalidi na fiha da wama ake a ciki ga duk abin da suka roƙi annabi tun da duniya ce sai ya zama ba a kula su ba wato wai suka ce ko ya hau sama to in ma ya hau sama ba za su imani ba sai dai in zai sauko musu da wani abin karantawa da gani gashi ya karanta to sannan ne kila za su imanin to sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa ya masa rabbi qul ka ce subhana rabbi ka ce tsarki ya tabbata ga ubangiji na wannan ababa da kuka nema Allah yana da iko da izza da buwa ya biye su amma saboda haƙurinsa da kuma abin da na karanto mana an ba annabi zaɓin yana so duk ai halaka su a ragargaza su in kuma yana so to ya bar su don kila za su tuba a tsatsansu kuma za a sami wanda za su imani kuma abin da ya faru kenan manzo suna Sallam, ya ce a kyale su kun ga suka yi ta mai kula-kula sai da suka kware daga makka ya bata yana santa amma daga baya ya zama su sun musulunta wasu kuma ‘ya'ya suka haifi ‘ya'ya masu imani suka zo suka taimaka ma musulunci suka zo suka zama tare da manzo sallallahu alaihi wasallam shine ibnu kasir ya dan hakaito mana wannan cewa fa'aqabahumullahu bi azabi yawmiz zillah innahu kana azabu yawmin azim wa amma biyu rahma su waɗancan da suka rika roƙon wannan kamar mutane annabi shu'aibu eh da sauransu mutane annabi lutu abin da suka roƙon aka yi masu ba halaka su aka yi ba amma shi annabi aka ce shi da yake nabiyu rahma ne wa nabiyut taubati al-mab'us rahmatan lil alamin shi annabi annabin rahma ne kuma annabin da aka aiko sa ne al'umma su su ta tuba shi yasa ba a share mu gaba daya sai dai aiko da wani bala'i a ɗanɗana kuɗa a ji wasu sai zama masu darasi ko to shi annabi shi rahama ne ga duniya gaba ɗaya wata inzarahum wa ta'jilihim la'alla Allah an yakhruja min aslabihim man ya'budu sai manzo sallam wato ya roki a jinkirta masu a kau da kai gare su ta yiwu Allah ya fitar da wasu tsatso daga cikin tsatsansu wanda za su bauta ma Allah ba sa shirkanta shi da kowa wa kazalika a. haka koya auku fa inna min ha'ula'i allazina zakaru min man aslama da zalika wa hasuna islama daga cikinsu akwai wanda suka musulunta daga baya wasu kuma suka zo suka kyautata musuluncinsu, wasu suka haifi 'ya'ya a cikinsu bayan Allah ya ce hatta abdullahi bin abi umayya allazi tabi annabiya wa qala lahu ma qala aslama islaman tamman wa anaba ila allahi azza wa jalla wannan wanda da can kun san irin yadda ya zama amma daga baya musulunta yazo kuma ya kyautata musuluncinsa sannan ga 'ya'ya da suka haifa yan suka zama duk musulmi shi yasa ashe kun ga annabi shine annabin rahma annabin da ake kiran shi wato ainihin rahmatan lil alamin rahama ga duniya gaba ɗaya har tsuntsaye da kwari da dabbobi duk suna samun rahamar manzo kai har kafirai ma da kuke gani suna samun rahama na aiko manzo sallallahu alaihi wasallam domin kafin zuwa musulunci kafirai suke abin tausayi amma da musulunci ya zo suka yi da za su zauna ƙarƙashin musulunci ba abin da ba su da shi na haƙƙi komai ane masu eh ba yaƙi ba taɓa dukiyarsu ba komansu a tsare ga mutunci wato annabi shine annabi rahma yan uwa saboda haka ya kamata mu san matsayin manzo duk lokacin da ake karanta irin waɗannan ayoyi annabi ya nemi ai afuwa kuma ga afuwa nan har yau ita ce annabi ya roƙi wato Allah ya tsare fitina na fada tsakanin al'ummarsa da in ja Allah ya ce a'a wannan ba karba masa ba yasa zaka gana ta rigingimu iri-iri kullun rigingimin ga sunan ba su karewa saboda ne ba an sa masa ba amma Allah kakka halaka al'umma ta da darka cewa gaba daya Allah ya ce na karba maka yasa haka za ku gani dai can ka ji an kaza can an kaza amma wai gaba daya a share kamar da aka mutane annabi nuhu tufa ne yazo ya haɗe su ko kuma da aka ke su ko a'a wannan al'umma ba za a yi mata ba eh kuma muddin ana karanta qur'ani ana karanta hadisi to lalle ana istighfari to za a sami rahama ya sa mu rike ƙur'ani ɗan uwa ya zama gatan mu mu rike istighfari mu koma ga Allah mu jare laifuffukan mu mu tuba Allah ghafurur rahim ne kamar an nuna mana lokaci abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya da ku alada abin da ne kuskure Allah ya gafarta mu masu neman addu'o'i duka na gida da na waje na asibiti amma masu lafiya da bukatu irin na ɗan adam duka Allah kafi fi mu sanin bukatunmu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi daga cikin marasa lafiyan mu akwai malam Abdullahi, imam ahlus sunna wal jama'a da ke asibiti kwance muna addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi sa marasa lafiyan mu duka Allah ya ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya mahaifanmu malamanmu da dukkan 'yan uwanmu Allah ka gafarta masu Allah ka sa sun huta mu kuma Allah ka sa mu cika da imani wannan wata da muke ciki alkhairin cikin sa don Allah ka hada mu da su alkhairin da kake bayarwa a wannan wata Allah ka sa da mu Allah ka mana rahama Allah ka ji mu, Allah ka kare mu da lafiya Allah ka tsare mu daga fitinar shaiɗan, wata mu Allah ka shirya mana Allah ka ba su abin yi dan kasuwar mu Allah ka kara wato riba ka saukar da albarka cikin kasuwanci Allah ka sauka da albarka cikin kasuwanci rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Walhamdulillahi لله رب